to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim sura kenan na kof kawai Kof harafi ɗaya ne to surarsa kenan wannan duka yana cikin nuna ijazin Kur'ani. mamakayya na alkur'ani wanda yake mutum bai iya kaga mutum bai iya ya yi tafakuri ya yi tasawuri ya kawo ba ka iya an fahimta ko kaf kawai wasu ka ce ma'anan shi haru, wasu ka ce ma'anan shi kayyumu kowa na gwada iyakan nashi wasu ka ce ma adadinsa ɗari kowa amma sai ka komo ka aje shi yadda manya-manyan sabon annan muhammad sallallahu alaihi wa sallam suka aje da suka ce wallahu a'lamu bi muradi bi zalik kai ma faɗi haka Allah shi ya san me yake nufi da qaf kamar mishi ilimin shi shi ke da yaren shi shi ya ce qaf sai sai ka huta a huta na'am maka ta sauka kuma wanga sura maka ne kamar yadda kuka sani surori na makiya suna da al'adunsu awwayo ba su fita kai ba menene al'adunsu su yi kira zuwa ga ta Allah su yi kira zuwa ga kore eh, eh, dangintaka ko partnership ma Allah na yau ilahiya na biyu su tabbatar da annabcin annabawa su gaya maka kama akwai wasu annabawa da sun ka zo ba annabi kaɗai ba ne sa'annan na uku su ce maka ranar alkiyama an yi tashi wannan shine halayyar surori na makiyya kai nazarin su duka kaga haka suke in dai sura maka ya sauka to za ka ga haka yake me yasa kuma ya zama haka saboda lokacin musulunci ba ta yi gindi ba alhamdulillah rabbil alamin sun suka kunna ko dai wani abu daban ne taushe kenan na nufi surori na maka al'adunsu daban al'adun surori na madina daban al'adu na maka shi na gaya muku suna tabbatar da tauhidi ne kada ta Allah tauhidi al'adu surori na madina suna tabbatar da hukunci hukunci ok ai ka ce Allah dai ne eh to yanzu wani aiki za ka yi na fata na fahimta saboda shi surori na maka da yawan lokaci jajjeru ne ba su da yawa kwarai za ka tara kamar ba su da tsawo kwarai ba kamar surori na madina ba ne a gaba da yan alkur'ani surar da ke da tsawo kwarai ne bakara yana da aya 268 200 a yes mi'atani wasu tawani miatani wa sita tamanini that is 268 yana da aya 268 bakara followed by ali imran yana da aya 200 sannan haka haka haka and the shortest sura shine inna tainak sura uku ay aya uku mm-hmm. na fata na fahimta mm-hmm. muje adadin ayoyin ta duka bai da yawa 45 ne kawai 45 five. ka ga kamar wanga sura gajeriya ne ta ma bata da yawa بسم الله الرحمن الرحيم قاف قاف كوي والقرآن المجيد رسولي والقرآن مجيد واوي واو القسم a ka'ida na larabci su suna da harufa da ake rantsuwa da shi a ka'ida na larabci suna da harufa da ake rantsuwa da shi wawi ka ce wallahi ta'i ka ce tallahi ba'i ka ce billahi alif ko hamza ka ce allahi allahi da wannan harufa guda hudu ake meye ake rantsuwa da shi sannan annabi salawatullahi alaihi wassalamu ho alihi ya bari mun fahimta ba a rantsuwa da komi ba a rantsuwa da kowa sai allah subhanahu wa ta'ala ko kuma ka rantse da aikinsa ko kuma ka rantse da sunansa ko kuma ka rantse da siffansa in ka haka to ka ya inganta ya cika kamar ka ce na da uban na da mai saukar da hadari na da mai saukar da hadari ai kaga ba mai saukar da hadari sai Allah so shi rantsuwanka ya inganta na da mai ciyarwa wake ciyarwa Allah rantsuwanka ya inganta ire-ire wa'annan rantsuwa ya inganta to amma shi ubangiji yana iya rantsuwa da komi sannan kalura cikin cikin qur'ani duran san da ubangiji ya rantsa duka da abin da ya rantsa da shi duka yana da muhimmanci a cikin rayuwar mutum ubangiji bai rantsuwa haka ya ce wal asr ta ga rantsa ne wal shamsi wal kamari wal duha duka akwai maganganu a kansa to nan kuma sai ce wal qur'an majid ubangiji ya ce na ransa da girma na da buwaya na da alkur'ani da na saukan ga sai ka san kamar lalle qur'ani ba babu wasa ba majid mai girma wawi ya zama adatul kasam ko harful kasam qur'an ya zama bi da shi aka yi su da shi to yana jawabul kasam bai fito ba ba jawabul kasam karanta ko ya fito jawabu kasa bai fito ba shi kuma ka'idar rantsuwa hawa yau a cikin ilimin nawi na larabawa in ka kawo adatul kasam ka kawo muksan bihi ka kawo jawabul kasam na ransa da allah kaza na ransa da allah na yi kaza ko ban kaza ko na bar kaza na bar kaza nan ne jawabi a shi kake son ka emphasize shi sa ka ransa to Allah nan Allah ya ce ya da Qur'ani amma sai shuru shi da ya bar maganan boye ne ala sabili ijaz masu hankali ku fito da magana na fata na fahimta to ubangiji she ya boye jawabin rasuwan sai ce me ya ce wallahi na ransa da Qur'ani kai annabi annabi ne abinda aka boye kenan kai annabi annabi ne la'anta nabiyyu wa rasulu aw kuma li isbati nubuwati rasul aw li isbati ma'ad wannan shine jawabul kasab an fahimta to mu je bal bar wannan zance ajibu suna mamaki kamar na baka annabta ya da ku mamaki na ba annabi na annabta ajibu ya muke mamaki ni ne Allah na ga dama na bashi annabta what's the problem na'am suna cewa munziru kaga nan kuma suna annabi guda kenan an ja au munziru munziru ya zo musu a cikin mutane su bai munziru mai gargadi nazir a ah, mai gargadi mai ba da advice ika za ka kai kaza ika za ka kai kaza shi ne munziru Allah ya kira annabi munziru a nan cikin Qur'ani ba mun ka kira ba suna mamaki munziru ya zo musu a cikin jama'ansu ko a cikin kabilansu ko a cikin irinsu ko a cikin mujtama'ansu suna mamaki arna suka ce haza na ajib kai muna mamaki muna mamaki ta kaka za a yi haka ha. Ah, ta kaka kuwa duba wallahi muhammadu rasulullah ba mun zala wani laraba ba su musulunta yes allah ya ba su wani irin taurin rai wani irin karfin zuciya mai yana da ban al'ajabi yana da ban mamaki yes su kuma suka fahimci junansu ko yaya ka zauna cikinsu ba ka gane su e ka gane su sama sama ne amma wasu amuransu kai mamaki in suka ture a sai dai ka hankuri ah, to kaga balarabe ke da wani al'ada kayan kaga takobi gudu kake yi shi yaga takobi yana murna ne shi suna da kamar yadda an nan gari mu kwasi ya wuwo eh balarabe ba da takobi aka kashe shi ba kwasi ya wuwo ne ya ciwo ya mutu ba oh kai yare makokin shi yare yara ke yi amma takobi ya buga takobi shi da saran shi ya kashe shi jarumi ne ana guda a rere a rere an ba balarabe wa ke magawa guda a ja bisa jakalangu a ja bisa amma muna kini gindi maulidi kuka ce bidiya to su gawa za a kai makarwata ake kidi ake ba ku ce musu bidiya ba yes ko ba ku na kowa ba ku na kazafi ba ba ku na saddam hussein ba ga filmin umar muktar wanda ya liberate libya ya kwace kasar libya na umar muktar ba ta duwa ba da aka hange shi ya suka yi suna guda ne suna buga ganga al'adarsu ne wai jarumi ne ya isa kuma shi ta haife shi fa to irin wanga mutum kai ba ka tsoro fara da shi shi yana ma mutuwa fara ba kai kana gudu mutuwa <laughs> ba ka gudu a abu dujanatu wallahi saura iri na ji na sha gaya muku magana wannan na sha baku labarin shi abu dujana saura iri in za a yaki ado yake yana tafiya yana haka yana jin daɗi za a yaki za a fi da rai annabi salawatu alaihi salam ya ce eh abu dujanatu takaman kan ya yi yawa kwarai in ba domin aikin allah ba ne na ce tafiyan ganga haramu ne takaman kan wallahi takaman ya yi yawa ya zama na ciccika ne kwarai na ce haramu amma aikin allah za ka ya ce ya rasu layi za mu mutu domin kai muna jin daɗi za mu mutu domin kai to wanga mutum kai baka tsoron shi kai da kai yayi soke ka gudu kake ka je hospital gudu kake da gudu ka je ka bi tetanus injection da waye waye ka komo gida shi kuma na maraba da wannan ne kada shi kuyi da ya ba ku da ya na'am me ya ba su mamaki da annabi sallallahu alaihi wa wasallam ba su suka haife shi ba ya zo da da siffan mutum ai ka gani da annabi ya zo mala'ika da magin ma da abin ya yi wes da annabi ya zo wani siffa ba mutum ba da abin ya yi wes ya ma zo mutum irin mu still ana gadama da shi yanzu shi ya zo mala'ika ai kaga sha fara sallan gaba daya me ya ba su mamaki cikin aiko annan muhammad cikin farkon abin da ya ba su mamaki magana guda ne a iza mitina wa kunna turaban ‘yan muka mutu muka zama kasa muka dudduge mitina muka mutu wa kunna turaban muka zama kasa muka dudduge an komo da mu kuma wa zai yi wannan a ka samu wani magana mai kyau ka gaya mana wanga maganan concert yara yaran gabar gaya mana don dama ma ka ce ma dama ma ka ce an rayu a mutu kuro ka saya amma an komo kuma da ka kara nan shi bar ka zama ka bata magananka ka sanda ala muhammadi sometimes thinking shi yana da ba al'ajabi ne na'am Ubangiji ya ce, Kada alimna matan kusu minul ardu. Mu muka san adadin naman jikin mutum da kasa ke ci ya dudduge ya rage. Mu muka san adadin. Saboda mutum in ya zama babu ba jikinsa gaba ɗaya yake zamewa kasa yake rubewa ba ba ka bane. Sannan ka ji ni ina gaya maka ba kuma kowa ke rubewa ba. Mm, mm, mm. Ba kowa bane. Allah ya sharrafa wa'ansu yadda ka san dutse na cikin kasa haka suke kwanci har ranar alkiyama su tashi ko shekara nawa ne mai yawan karatun qur'ani kasa bai cin naman shi mai yawan salati ga annan muhammad kasa bai cin naman shi mai yawan la ilaha illallah kasa bai cin naman shi waladul bari yaro mai bi iyaye har iyayensa suka tabbatar ka bi mu kasa bai cin naman shi macen da ta bi mijinta miji da kanshi ya zauna ya yi kuka ya ce oi Allah da baka gama da matan gama da ban sai da rayuwa na zai ba ya ji daɗinta ba ta rubewa mai yawan karanta suratul kafi ranar Juma bai rubewa mai yawan karanta suratul kaf from this friday ka karanta kai daya sabon friday ka karanta sabon aikin ka kenan ka mai da shi laziminka bai rubewa albarkar asabul kafi yadda suka yi kwana shekara 300 da tara ba abin da ya same su haka za ka kwanta cikin kabari ila yau da kiyama Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar na'am mu muka san matan kusu abin da ke tauyewa ke ragewa jikin mutum a hankali a hankali a hankali har duka koma kasa bana ga mu gashi ke rubewa last gashi na ya kai 60 plus years yana kasa muna da records inda na kitabu na hafizun muna da littafi mai kiyaye komi wurin muka put komi in order wani littafi ke Allah kuma na littafi yana ridi ne Allah na karanta littafi ne lauli mafuz lauli mafuz ce ke nufi wa inda na kitabu akwai lauli mafuzi mun tsara komi kafin mu halici komi da kowa sai da muka yi muka kaddara Eh, eh, barnamijin mukal lawal mafus ai wurin mala'iku suka gani suka gano za a halicci adam wurin iblis ya je gano information na kwance long time kuma kaka bar ya baka mamaki kamar gwamnati yanzu bai da five year plan magana eh, gwamnati yana da five year plans magana ko ba haka ba yana da wasu ma 10 years plan in america for instance suna da about 50 year plans for yaransu fifty year plans kàmi yàrá àìfẹsọ kẹrẹkẹ ṣẹkẹrẹ àmsìn àìmọ ìsáàrì saudi saudi eke de was it thirty five or forty years plan ana thirty five or forty year plan yàrá nso yàrá nkọntamini sars yàrá nkọntamini shekara arba'in yana kafi yaro yau kan shekara arba'in ba saudi ya ya kamata yana shekara goma sha biyu biyu ya gama kaza yana shekara goma sha fudu ya gama kaza kafin shekara ashirin ya zama kaza ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza kai ba ka da planning ko na 20 days madanka ka je kana kwafin su muna gaya maka fita iska suka kama rayuwa kuma kana kana yana zama ka problem 20 days mai kyau na danka ba ka da program shi ko kana da shi daga nan zuwa kwana ashirin ya me kake so danka ya zama 20 day program mai kyau baka tsara ma familinka ba kana zaune da wajen kawai kana zaune da kurun lahaula dan lahaula sai yadda Allah yi ba program ba ba ne kuru ba komi damu da manyan sarakai kai ne bar za a daura wuri kai mamaki ka ga fugu wani har kamar eh, zai tuma bisa eh, ba komi ba ba ba ba komi ba wani lokaci lokacin da shi yayan mun ga eh, eh, chief ladan ya fito haji in ka tuna na zo rinka da sassafe na bin sheka da sassafe na zo ayi good da za ni gida na kai nan mu biyu ni da yaro na kai nan daga yaran musulmai da yawa nan kanana kanana kanana ana wasa an ba da holidays ana wasa kanana kanana da sassafe wannan bakin asuba karfe bakwai ko bakwai da rabi ma bai buga ba shi na siya na kalli yaran kurum sai na call mp da na call shi na ce ya kokari ya gani marance sai zo ce malam ya ka kira na gaugawa ka ce na ga wani abu yau ne na ya bata menene sai na ce da safe na zo na ga da wani yayana da ya fito haji chief ladan na dan zo a that hour yaran mun da na gani suna zube kan hanyar da suna wasa wannan lokaci na san kamar gaba ko fitina it means babu na tsari ma yaran mu sam Allah biya bukatan shi albarkan Qur'ani sai na ce ma bawan allah lokacin da na ga yaran nan da irin wasanni da suke yi 10 years to come zango akwai rigima wannan lokaci ya kamata yaro in ba yana makaranta ba yana irin eh, classes nan ko kuma ya yi kwana ko kuma ana aikan shi yana gida yana aiki akwai lokacin yaro ya komi ba kodon lokaci ake bar yaro ya komi ba no akwai wani su wakuta in yaro na wasu abubuwa ana iya ganewa wannan yaro gaban shi akwai fitina yes wallahi da sassafe yaro karami less than four years to five a ban shi fito yana yawo kan titi it means gaban shi akwai fitina keep him jashi ko bai da ko ina kulle shi yake ya zauna da sassafe 5:30 6:30 7 rana ba ta fito ba ka bar yaro ya fito waje yana yawo yawo yana wasan rairayi rairayi abubuwa lalalala ba correct ba ba correct ba sam sai na gwada mai na ce shi ce to yanzu malam me kake so na ce ina so mu community library kana kusa da gwamnati wannan bai da wahala wurin ka ba wahala ba a yi community library a samu a aji a sayi books cartoons cartoons kayan wasa na yara yawo na zuwa wurin da sassafe 6 an bude kaga kuma ya serve wani job employment ma wani oh kaga ban da tabin ga har yau kai ba ka da future plan ma danka kaje kana bin hali da ke da future plans ma diyansu an ce komo da ka gida ka yi tsari musulunci ba nasu bane musulunci ya yi muna tsari tun kana cikin ciki musulunci ya maka tsari kai ne kaki bi kai kaki bi shi kuma ya zama rigima ya zama rigima muna da manya muna da lima malam i always say to na fadi wallahi na fadi kullum kullum har ran da wani babban pick up ya ya ga sansin abin da nake fadi sun tashi su saya amma ba za ki wani wani no no no falkarwa ne da manzo Allah ya fara kiran mutane zuwa ga Allah shi kada ne mu ba su ce muna mamaki ba ba su suka ce ajibu ba muna mamaki fa da annabi ke sai kan gaskan shefa yau ba su suka karbi ba eh, yes I'll continue saying na sa koran da za karbi domin at least musulmai ya kamata muna da future garin ga ko ce kasan ga ubanninmu sun gaji kakanninmu sun gaji tun gold coast wallahi tun gold ku tambi tsofaffi ko bai wasu tsofaffi duka su mutu rana guda dole akwai wani ku tambi tsofaffi su gaya muka yi wahalar da ubanninmu suka yi da gana yau me muke samu me muke samu ɗan kaɗan kaɗan da muka fara wayewa yan mu kuma da ke shiga siyasa saboda rashin kwanciyar hankalinmu da natsuwanmu da kadin kanmu ba su yi su kulla mana komi ba su yawa ba su yawa mun ki kwantar da hankalinmu hada kai wani bai sani ba wani kaza wani a cokon shi a kikiwan a cokwan yaya mun ki mu gama kai mu ba mu mu oh malam mu je karatu kaji oh musulmai musulmai musulmai ji luis faraka da ya wani lokaci ya to ya koma yana sauka interview da aka mishi first ka abin da i went to africa i saw muslims but i did not see islam when i went to saudi arabia i saw islam but i did not see muslims very big paradoxical statement very big big big paradoxical statement Where is africa ya ga musulmai bai ga musulunci ba amma da ya je saudiya ya ga musulunci bai ga musulmai ba <laughs> yes da ga ta tafi gwamnatin afirka su ma eh gwamnatin afirka su an ga musulmai amma <laughs> musulunci ni ba gan shi ba ha <laughs> muje an da eh abin da ya bar suke mamaki kan zabu bil haqqi kaga nan kuma Allah ya kira annabi haki bal zabu bil haki sun ki annan Muhammad sun karyata annan Muhammad sai sa ba su fahimci ba ba su fahimta kai kana son ka fahimci abu da fushi bai yi ko karatu ake gwada maka kai fushi baka ganewa ko su ake karanta da kai kai fushi baka ganewa sai sa muna da wasu halayya an kai fushi kakai an kai tica ni kai fushi kaka tica in kai dokta ni kai fushi kaka duba mai ciwo in kai direba ni kai fushi huta ba ka ba eh? suna cikin wanga al'amari mariji bugawa mariji ai mukhtalitin cuɗanyanya mu yadda ko kan mu yadda gaskiya ne ko karya ne ah, to yaro ba kuma bai taba karya ba to maganin da su gaya mun ga yake nan shine mariji su yadda ko kasu yadda su amince ko su kamince haka suka sauro suka ta yare yare yare suka sauro suna ta fagauniya kamar su yadda kamar kasu yadda kamar su amince kamar kasu amince wata ran she su su yadda da shi su zauna su yi fira da shi fine wata ran kuma su daka mai bakin magana abin nan a watsai kawai haka suke ciki shi ne ubangiji zai kira ka gabar magana da wanda zai fito afalam yanzuru ila sama'i umar batun annabi na ya ce muku an mutu kun tashi waje wannan ku duba samana afalam yanzuru ila sama'i hakikan ku duba sama na da ya rufe ku saman nan da ya rufe ku ku duba shi da kyau yaya muka gina shi rhetoric question ko rhetorical question yaya muka gina shi ta kaka muka gina shi kafinta ya hau ya kakkafa da kusa da hamma ko dai yaya <laughs> ko dai blessing yaya muka gina shi na yaya muka kawa ta sama da muka muka muka yi sama muka kare ah yanzu silin gan da aka yi bayan fenti ba aha ai saman kuma yana da fenti yana da decoration baka sani ba wala kad zayyana sama'a dunya bi zinatil kawakibi ji qur'ani shi qur'ani wani wurin shi kuma ya fadi no ubangi ya ce na doki taularai na decorate sama da shi so shi yana cikin amfanin taularai decoration sama kuma don sama na da nisa da muni sai sa ba ka ga sha'awar jerin taularan amma inda ka samu irin abin da eh, zamani ya kawo na kallon nan telescope ka je ka samu babban dutse kamar unguwar eburi ko kan wani wuri dai dutse haka ka tsaya ka kwantar da ka lokacin da taurarai rana ya yi taurarai suka fito sama west ka duba ka yi mamaki ka yi sha'awa ka ce ma allah allahu akbar baban za ya sa turawa ke zuwa bakin teku-teku suna duba ba yana da ban sha'awa ka jinjina Allah ka san kama Allah is the greatest artist suna nan jere ne tsari akwai wani Taularun Andron shi kamar kan rago ne akwai wani Andron shi kamar kaguwa ka gan shi kwance fa da an shi da komi akwai wani Andron shi kamar kunama akwai wani an shi kamar kan zaki akwai wani an shi kamar bututu ne kamar ruwan buta ne haka yana jiyowa yana da ban sha'awa shi Allah ki gaya mana na'am muka kawa ta sama wallahi wa malamin min furuji aw mala min sudi'in ba wani wuri da aka taba samu furuji ya yage ya fude a ja nemo mesin su gyara a ba ta samun sama haka ba amma silin dakin ka komin dadewan shi wata rana shai su kafinta sun taimaka he <laughs> eh, silin dakin ka wata rana shai kafinta taimaka wallahi komai su amma ka duba tsawon lokaci da Allah ya keri sama hatta an ba mu taba jin ko na labari na karya wani wuri ta guwan amurka ai saman su ya burge ba mu taba jin ko ta tankon china ai saman su ya fudo shi da suka yi kokari suka gyara ba mu taba duba shi ne wani ke tambayar mu na'am wal arda wawi wawul ataf arda ma'atufun ne kan wancan kilima shi yasa yazo wal arda nusi nusiba ala annahu ka gane ko na'am wal arda kaga kasa madadnaha ai basatnaha mun shimfiɗa shi kamar tabarma su Allah mu muka haka muka shimfiɗa shi madada madada kamar baka ji ɗan ɗari kana cewa Allah ƙara mana madadi ba madadi yes mu muka shimfiɗa shi shimfiɗa mai kyau ba wani wuri nan ya yaka nan ya yaka a tana kwance ne garau inda kana da ƙarfi tun daga farkon kasa za ka taka har ka je karshe za ka ganshe na kwance lau ai wa fi fiha ba wa alkaina muka jefa a ba jefa ba muka aji wa ana muka aji musu Allah muka aji ne rawasiya manya-manyan duwar wasu akan kasar rawasiya manyan dusi mun ajiye su ɗari uku ne da sittin 360 manya-manyan duwatsu da allah ya ɗora a ban kasa duk duniya mountain kilimanjaro Mount bobo de la so Mount everest and so on mountain mountain manya-manyan nan 360 ne na geographers ku tambayi yan karkar geographers sun gaya muku 360 dab-dab kan kasa in ka kamo daga kwayo range ka duba tun daga kufai da abin ga obuwa tabiri dutsen nan ya wuce har zuwa kwayu har ya shiga cikin togo ka ta kallon yadda dusin ke shifide ya shiga har cikin togo ya wuce har benin har wakadugu har burkina babo da laso har can haka ubangiji ya shirya dutse yes kai kana kwana ana maka aiki baka sani ba Allahu allah Allahu akbar teku kuma ya kewaye mu in ka kasa kasa hudu kashi uku duka teku ne kasa gaba ɗai ar da madanna da ya faɗi eh? kasa gaba ɗai in ka kasa shi hudu uku duka teku ne ɗaya tak muke rayuwa kai tekun kuma ya sa mu saka bako mutum na da tausayi bai sani ba yana cicika yana tukuburi minti guda ne ruwa ya gama da mu ruwan na kewa da mu ne o saboda mugun kanmu da sabon allahnmu da rashin kaunan junanmu da yadda muke tsakalar juna sai teku ya ce Allah bari gama da su she yunkuro sai ce a to ka ci bai kai koma sai koma sai ya yunkuro in ya hasale ya yunkuro sai ubangi ce mala'iku maza ku kai jiki sai a rike shi sha a koma shi sa ana ririke da shi ne yanzu haka kai kuma in ka beach ka tume kai Allah ya beach yayi daɗi da waves ne ya bugo baka san ya mini kamar Allahu akbar ah, baka sai an mini ka bane kai kana da kana ku yayi dadi na hmm. ka san mini da ya mini ka wallahi baka ko ba hakin dishi <laughs> Allah ji tausayin mu Allah ji tausayin mu Allah ka ji tausayin mu ai mutum na'am wa ambatna fi min kulli zawjin bahijin muka tsirar da ambata muka tsirar da da abin da ya fito kasa ambat ah, da abin da ya fito kasa ambata. muka tsirar da ɗiyan itace bahijin kyau ga flowers wasu ba a ci bahijin kyau eh wani flower in ka gan shi ka yi kallo har kai mamaki ce eh ubangiji flower masu kyau itatuwa masu ban sha'awa muka yi su yadda za a yi ku mm-hmm. ya kyau tafsiratan ya za muku lura wa zikira da tunani na Allah tafsiratan ku lura ku rinka lura kuna duban itatuwan wani itacen ban al'ajabi wani itacen ma akwai ruwa ciki mayaka ko masu zuwa halbi in ruwa ya dame su kishi ruwa shi su yanka su saka baki su sha su sha su sha su sha wa ya sa ruwan ciki kuke sha wa ya sa ruwan ciki kamar guna in ka yanka guna ruwan shi kuma ya fi lafiya wa ya sa ruwa cikin guna kamar kube wa ya sa ruwa ciki ruwan shi kuma ya fi lafiya wa ya sa wannan ruwa ciki tafsiratan kai lura fa wa zikira ka bari ya tunasar da kai Allah likulli abdi eh dukkan bawa munibi da ke son yayi bauta to ya mai da hankali cikin wayan ga abubuwa yana ta tafakkuri yana ta tunani to ya gano lallai ni Allah Allah ne a sadakallahu alazim wa balaga nabi rasul karim wa ana zalika min shahidin tun ban manta ba ku ba ni aikin nan saboda Allah ba masu kaya kayansu jama'a shi wannan yana tafiya biyu ne in kana so kaya kai tasbahin shi baka sha in kana so kaya baka da daman tasba kaya ka rubuta abinka ka sha amma so bakwai ake sha cikin shekara guda in ka sha shi so bakwai ka cika aikin shi karka kara kai kuma ta hankuri ana ma yaro amma yaro da ya wuce shekara 24 zuwa shi ke yi in bai kai 24 ba ba a yi shi ku yankuri hanyar arziki ne na fatayi mutum bai yi shi ya siya ce tam allah ya ɗauke maka wannan inda ya ka yi shi wallahi ba na kawo ne na bayar lillahi fillahi saboda soyayya na kauna mutum bai yi wan ya zama zero no bai yana zo ne zero a kuma kowane aiki yake ya ga kanshi insha Allah ya ci kan na kama wanga ban ga kanshi ba na kama wanga ban ga kanshi ba na koyi dirami bai yi ba na koyi kaza kai dai kokari kai mini Allah da kanshi ya yi maka bayanin aikin da za ka yi so shi in na fata na ne ko ba wani aiki mai yawa ba ne na farko a fa'idar ta suratul fati linelil fati wa ruski wa sa'ada fi ayi amri taktun fatiyatul kitab in dai ka rubuta ne ka sha ka zana fatiya kai guda farko in ka kare sai ka kawo sura inna fatana lak fata mubina sai ka tsaya wurin ka rubuta shi 71 times sannan ka zana ya fattahu ya fattahu ya fattahu 489 sannan ka cika sura kuna fahimta shi kana rubuta suran kana rubuta suran kana rubuta suran in ka zo ka kai laqad radiyallahu anil mu'minina har zuwa fathan kariban fathan kariban nan shekar fit fatan kariban fatan kariban fatan kariban 71 sannan ka rubuta kuma ya fatawo 489 sai ka wuce kuma wa haka zo ka kai innamal mu'minina har zuwa ulaika hum salikun shekar fit mu sadikun ulai ka mu sadikun 71 ya fatta 489 shike da shika cika sura kaji ko in ka cika suran sai alam na shara 71 salati ala nabi 99 ya kare sai ka wanke da ruwan rijiya ruwan rijiya mai kyau wanda yake rijiya na asali in an samu irin rijiya na tudun nan kasan rijiyar tudun nan mesu ba ma mai ba ne in ko ba a samu kowane rijiya ka samu adiba a sha in ko ba a samu ruwan rijiya ba an yi a wanke shi da ruwan zanzan ko ruwa dai sosai ba komai to shi ana ba mai shi yana sha da zuma in bai shi dai sha sha da zuma ciki shi sha in dai sha da zuma ciki shi sha kuma lokaci biyu ake sha in kana so ka doki lokacin safe da tashin ka kasha o oh, in za ka kwanta ya kare ba sha da rana saka imma da safe ko lokacin kwanciya imma da safe ko lokacin kwanciya idan zin mara rana guda ka duka kwana uku ka wata guda ka ba ruwanka ba ruwan Allah da wannan ana nan sai kuma ka repeat ana nan sai kuma ka repeat in ya cika bakwai ka bari kar ka kara ka yankuri da sa gashi Hati hatimi kuma so fudu ake bugawa that is in rubutu ne na an fahimta zu ba ka son ka yi rubutu tasbaha shi kake son ka yi in kai alwala shi ka zauna ta mu da ake nafila ba nafila ba komi shi ka karanta fatiya daya in kana so kuma ka yi istighfarin ka dari astafullah astafullah astafullah sai ka kawo fatiha guda Ƙur'ani na hannunka shi ka fara bismillahir rahmanir rahim inna fatana lak fata binan shi karfit ina fata na raka fata mubina fata na raka fata mubina inna fatana laka 71 in ka kare ka kuma yi zikirin ya fatahu ya fata ya fatahu ya fatahu 489 shi ka wuce da sura in ka kai da kare da la'an mumin har zuwa fata an kaliban shi ka repeat fata an kaliban fata an kaliban fata an kaliban 71 in ka kare ya fatahu 489 haka sauka ka wuce kuma su musalikun 71 ya fatahu 489 in ka kare ka karanta alam nashara 71 salatu ala nabi 99 shikenan in that case ba ka amfani da hatimin ga shekaji don in kuma kana so ka yi kasha ka yi zikiri dukan kana so na ba ta fahimce ni an gane da shi kwamitin masallaci ku fito kwafi kowa samu na'am kuna da question ku ciki ku tambaya ko kuma ya shiga hannunku kuna da tambaya kuna ku tambaya kar kuma tare babanni nan ga ku yankuri na to mu je zamanin nan sai da haka <laughs> kaga yaro na kokari yana fama ba ba biyan bukata sai da haka na'am وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمَاءِ النبي الكريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ما بينهما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عندك كما صليت عليه وعلي حق قدر دار العظيم صلاة تعرفنا بها الله كبام البركة عن النبي الله كبام البركة متجدا عن النبي الله كجيت وسلم على البركة من الله ka rufi asiri mu albarkan manzon Allah Allah ka tsare mu albarkan manzo Allah Yawan rai da lafiya da albarka Allah ka ba mu albarkan manzon Allah samaru nan mu Allah ya taimake su albarkan manzo Allah Allah ya ba ku kudi Allah ya muku budi Allah ya muku nasara Allah ya kiyaye ku Allah shirye da mu da ku duka ya kara mana soyayyen manzon Allah kara mana soyayyen manzon Allah na'am to mu je babu bayanin manzan Allah wa ma hakaran miskina manzan Allah bai taba walakantar da talaka ba don yana talaka ya walakanta ka bin yaka don baka da shi shi sa ya walakanta ka no no no no no no no no bai taba yi ba baka da shi ma yanzu yake girmama ka yes yanzu yake girmama ka ahlus sufati suna da yawa masallacin annabi annabi salawatu alaihi da kansa yakan ɗauki abinci ya kai musu yakan ɗauki abinci shi da kansa ya kai musu na'am yana kiran kowa ne da kowa wa'e eh? wabillahi na'am da ubangiji yana aiki ne da al'amari da umarni na ubangiji bai juyawa sai da lamarin ubangiji a wa ma yantiku anil hawa in wa illa wa yuwa haka Allah ya sifata manzon Allah haka kuma yake tara nau'in mutane mai hali mara hali ya tara a hankali ka shiryu idan mutane na gewe da kai wanga bai da hali ka kiki shi out wannan bai da hali ka kiki shi out wannan bai da hali ka kiki shi out kamin ka fargaba kowa musa da itace mace ta sa za ta yi abinci da shi ta sassa itace da ta kunna man kishi ta sa san ba duka ke kama gaba da bayi wani zai kama wani bai kama ba a kai wanga itace na da hayaki shi ta ja wanda itace ai bai kama da sauri ba shi ta ja kan ta farga ba wuta ta kwanan yunwa na'am ubangiji ya girmama manzon Allah wallahi talla in kai baka girma shi ma ba kowa bane kai ma ba kowa bane girman ka ma ba a so rika rika ubangiji ya girmama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma ka sani ko arna sun sani wala hatta su Abu Jali da siriritan su duka sun san kamar Allah ya girmama manzon Allah ya yi mishi abin da bai taba ma wani ba a bai taba ba a jalla mafi girman karama karamci Allah ya manzo Allah mafi girma a ɗauki mutum da gangan jikinsa da takalmi da kula da rawani da komi a kai shi a kurɗa shi har cikin sama da idanu zagarare ba kwana ba kuma da wanda aka taɓa yi haka mutum ba mala'ike ba ko mala'ikun jibrilun da aka kai wani wuri me yace yace ya la albarkanka na kai nan shi da yake cikin sama yake an yi shi cikin sama yake amma ya gaya ma annabi ya ce ya rasulallah albarkacinka na kai nan wallahi ba don kai ba ban taba zuwa nan ba tun da allah yi ne amma ta sama yake sama yake oho ubangiji ya keɓanta manzan allah ya specialize shi wasu abubuwa akan annabi ba dole ba ne wasu abubuwa kuma dole ne kamar layya dole ne kan manzan allah cin asawaki dole ne kan manzo Allah nafila da dare dole ne kan manzo Allah ya yi wa muzammil kuma laila illa kalilan ko a wani nisfahu ko a kus wa zid alaihi wa ratulal eh tun da ubangiji ya ce mai ya yi wa muzammil kum tashi to ya mai da shi farilla ubangiji ya ce mai tashi cikin dare to shi kenan tunda umarnin daga Allah Mazalla ya mai da shi farilla na kansa ubangiji ya koma ya ce mishi wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an asa asaka rabbuka maqamal mahmuda sallan dare bai taba misa annabi ba ko yayi tafiya ko yana gida saboda ubangiji ya ce mai wa min al-layli fatahajjad fil amr tunda horo ya zo daga Allah a ba wasanni ba wasanni annabi shi ya san Allah Allah shi ya san annabi ka saya wurin abin da zai amfanar da halitta duka Allah ya keɓanta shi da shi ya ba shi tausayi ya ba shi yawan jin kai ya ba shi yawan rufin asiri ya ba shi yawan kyauta ya ba shi yawan haƙuri ya ba shi yawan ladabi ya ba shi yawan girmamawa ya ba shi dadin kai ya ba shi shugabanci ya ba shi haske duk abin da mutum kake bukata a ka yi kyau Allah ya ba manzon Allah kuma ya fi kowa bayarwa ya baka ya baka ya baka ya baka ya baka haka gaji wallahi ka ji kunyar ɗauka ka ji kunyar ɗauka na'am tsira Allah ya tabbata ga annabi ma zarra shariku tun rana ta gabas tun lokacin da tantabari ke wake-wake ma'ana wuri ya duhu su shiga ɗaki kan retse tashda'un da tasiro tantabari adadin tsuntsaye da ke kan resu na itatuwa da sun ka tsiro adadin koke su allah mai da shi salati zuwa ga annan muhammad alhamdulillah rabbil alamin Allah ka ba mu manzo Allah Allah ka ba mu manzo Allah Allah ka ba mu manzo Allah ka ji kan iyaye mu kai mu iyaye mu kuma gafara albarkar salatul fatih alhamdulillah rabbil alamin wa salam Alhamdulillah, my name Bawa. My question is, why the sun or moon Oh, okay. الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله su wa'annan ababuwan nan da kan faru kamar su wata su rana taularai da kasa bayi na allah a shara'ance akwai yadda annabi salawatu alaihi salamu wa alihi magana wai idan kuna ganin irin wa'annan abubuwa a ban kasa zunubutanku ya yi yawa allah na farkar da ku ku yi tuba kama ce rana ya kama wata ko wata ya kama rana da sorotin da rana saka sai kaga wata ya fito ko da dare rana ya fito yan a ah, <clears throat> wannan abubuwan nan duka sabo na Allah ne ya yawa albarkan annan muhammad ba a saukan mana da azaba bi ba a yi haka sai a falkar da mu a ba mu information ya ku duba kanku da kyau to ire-ire wa'annan abubuwa those are the information according to shari'atul islam but yana da nashi scientific explanations da kan kawo haka a scientific explanations kuma na nan na wannan suna gwada movement na each of the satellite each of the planet na duka body celestial body na kowa na tafiya kan orbitin shi rana na tafiya kan orbitin shi wata na tafiya kan orbitin shi eh, eh, kasa na tafiya kan orbitin da da earth but a <clears throat> kasan earth yana tsaye wuri ɗaya na yana rotate rotating shi nan da yake rotate shi course kuma yana as it rotates as soon as the revolution as the rotation in fact in astronomical terms revolution is quite different from rotation but english language revolution is rotation to revolve means to rotate to go around something that is it i in scientific terms called astrological terms ba astronomical terms sorry ba rotation is abin na sai wuri ɗaya yana girgiza rotation to amma cikin girgizan shi nan sai yana tafiya revolving revolution na fata na fahimta so shi kasa munga da muke zaune yana dawara ya duru yana kewaya gudu yana gudu gudu gudu gudu every four minutes one degree every four minutes one degree so by one hour ya yi 15 degrees so kafin 15 degrees na ya cover garin da su suke 15 degrees su sun wuce therefore suna leading one hour to cikin tafiya haka kowa na kan hanyar shi yana zuwa zai kai wurin kef misali rana ya kai ta haka mu kuma ya kai ta haka to yanzu ina wata zai bi dole ya bisa kansu shi su rufe shi kuma su duka su fi wata girma rana ya fi wata girma kasa ya fi wata girma na fata fahimta wayanda kenan su da su ga wata amma wayanda kenan ba su gani don rana ya fi wata girma ya fi wanga girma sai ya rufe don he has to go in between these two bigger bodies and cause fish girma so dole su cover shi wannan injiyan da malumman science sun ka bayani mun fi gane mana annabin nan wallahu alam mm. Então, wanda ya eh, masar dai muka san shehu ya ba da sallar juma'a eh, masar jami'atul azhar al-qahira eh, university of azhar muka san kamar shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya ba da sallar juma'a kuma ba shi ya nemi ya bayi ba kuma bai je da niyan ya ba da sallah ba a'a wanda ya je wuri ne as a guest a visitor saboda university of azhar kamar yadda kuka sani yana cikin dadaddun makarantu duniya kusan a ce ma the first university in the whole world kusan a faɗi haka in ka faɗi haka ba kai mistake ba to shi yasa ya yi suna su imamu malik duka sun jeje wurin ziyara imamu shafi ya shiga azhar ziyara ba yau bane ya fi thousand years duniya shi yasa kowane shehin malami duka yana son shi ma ya me ya kai ziyara she ya dace wasu state two state three shehu ya yi niyya kamar ya je wurin shi ma ziyara so she fita entourage shi yan kaɗan she suka ta ziyara but yadda suka ga shehun nan da take-take da al'amarin shi ya yi daban ya fi sauran waɗanda ke zuwa normal visiting nan yes shi sun ka ajiye shi kamar to tun da kai shehin malami ne kuma ka zo ziyara ya kamata mu ci amfanin ka malum masu ci amfanin ka sha ka ajiye shi conference hall inda suke abin nan maluman department department of arabic language department of fiqh loga tafsir qur'an kowa dai head of the department da suke bukata sun ka zauna suka gamu normal haka ke yi If you, if you are a professor, ka je ziyarar university, ana gama ka da lectures ne. Ko ba ka ke ba, ina ba wani, haka ake yi. Ka gani ko, in za ka deliver lecture ne o, menene o, at least a ci amfani ka taurin ilimi. Haka ake yi. So shi da suka ga yadda shi yake suka cinci shi, oh, wani mutum ke ga. To, ya je huta, yana nan bai te ba tukuna. Yana nawo har juma'a ya kai, shi cikin dare shek shatut da kanshi da shek shatut ya yi mafarki annabi ya zo ya ba su sallan juma'a shek shatut a lokacin he was 70 something da ya girmi shehu yes ya girmi shehu a lokacin he was 70 something to 80 tsoho ne kwata ba yaro ba ne kuma ilimi kamar ya mutu kawai da ya farka sai call shek jadil sai je wurin shek jadil ak shek jadil ak a lokacin shi ne provost vice chancellor ko secondary ko ko vice ni kamar vice ni na university of azhar to suka tattauna suka tattauna ga mafarki da na yi wo ai mafarkin ga ya zama banza a bai zama banza bai zama banza to ko dai malamin nan ne to amma mu duba mu gani kuma inda ya ga annabi ya bullo cikin masallaci suna zaune ran juma'a wurin shehu ya shigo she tutu ya tabbatar kamar bawan allah nan shi yasa da imamun da zai ba su sallah ya zo she shaktar ya kira shi ya ce bar bawan allah ne ba mu sallah ga abin da muka gani je da gari shi ke to in dai ya bayi ta to ai no harm in trying ai mishi magana shi su cikin masallaci ba gida ba cikin ya zo juma'a yana zaune cikin safu haka ba wai yana ya gida ba shi da almajiran da suka rako shi dr hamza tare yana ciki yana cikin da suka rako shi shi kenan yana zaune shi suka zo cikin kunkunni shi da suka yi magana magana shi oh a ah, ah, oh na yafe na yafe oh ku je ku tsalla na yafe na yafe shi suka kyale shi limamin shekaru speaker sai ce ya ga wani bawan Allah cikin masallacin da bai iya ba wannan bawan Allah sallah cikin biyu ai guda in ma bawan Allah zai ba da sallah ko kuma a fasa juma yau in ma bawan Allah na ya yadda ya zai ba su sallah ko a fasa juma shi ne iya shiga gaban wannan bawan Allah ya ba shi sallah bai yawa shi ke da sheshewa wani taso sai karni kandiri hutuma hutuma su kan paper da ya karni shi kifi ya duba su ya ci ba na mutumin kan fefa fefa ai sai rike kaka mu da kayan muke yawo <laughs> da kayan muke yawo rasulullah da shehu ya hau bari ya saya ya dubi jama'a ba karamin masallaci ba ne a ba ka aba masjid jami'a ta zara ba karami ba ne da ya dubi jama'a ya dubi sahun hawa. irin manyan manyan malum mashehunan da ke zaune sai gyara muryar shi tukuna da ya fara ratta na ba two hours two hours kuma ba ina da shi wallahi an kofin shi yana da shi yana wurin mu hudubar da shehu ya yi ma masarawa haka suke kuka wannan rana muri mutane 300 sun kashi kan tijaniya a hannun shehu har da shehu jadil haka har da shehu shartuti da kansa sun kashi ɗarika haka suke kuka suke kuka kuka kuka ne ne shehu ya ba da sallah amma astu ya ba da sallah a saudiya is news to me ya zama da bako sai na bincike wallahu wa'ala oh sun tambayi shehu a cikin tambayoyin da suka oh bismillah kai a question ka sai post nawa sai sai sun tambi shehu cikin gaggagaggan malumma sun tambi shehu adadin wawi cikin qur'ani shehu ya gaya musu farkon wawi da karshen wani shehu ya gwada musu duka aka tambi shehu wani matsala cikin nahu she ce musu duba yanzu su yara ne su doko siba wai da kan shi yake bida ba su ba yan luga suka tambaye ce ai yanzu ku baki ne cikin luga yanzu ku ba ku ji larabanci kun ba ta larabanci ko bi suka fari karshe aka doko malamin da ya iya magana ilmul kalam an ka kawo shi da ya dubi kuma ba yaro ban tsoho ne ya gini duka kuma da yawan sun gini shi da lokacin something shi ya je masar be yau sauran 16 years or so daga 60 62 years da ya dubi shi kullum shi ce mu shehu a kasan zamani ya kai na ilimi ana iya hada itatuwa a hada kwadu da ayaba a samu wani kwadu shi ce ana iya da akutu da wani abu a fite wani abu ce na sani ce to ka san kamar cikin dabbobi kuma ana iya hada jaki da doki a samu alfadar ya ce ya sani to yanzu in an hada kare da akuya me aka samu kun ji tambaya in an hada kare da akuya aka doko kare namiji ya yi barbaran akuya mace ta yi ciki aka hada aka wannan abubuwan technology technology nan ta doki cike in ta haifu yaro mini ne kare ne ko akuya ne sai shi ne ce mai sauki ne ku ji kukan shi ya yi kukan kare kare ne ya yi kukan akuya akuya ne in bai kuka ba fa shi suka tambaye shi in bai kuka ba fa ya ce shi ku yi hankuri ku jira su girma kaɗan kamar 3 weeks to 4 weeks lokacin sun fara kasan dabbobi ba kamar mutum ba ne 3 weeks to 4 weeks sun fara move da komi da komi goji sheku ya kuri ya kai kamar 3 weeks to 4 weeks sheku nemi masara da kashi sheku aje in ya ci kashi kare ne in ya ci masara akuya ne can suka sa kai kasa ok bai kuka ba bai ci masara ba bai ci kashi ba ya damu kuma mu gane shi ya ci hawaye ku yi hakuri ku yi hakuri kura ku yi hakuri ka ku rash idan ya kai kaman 5 to 6 weeks sun ka kai kaman 5 to 6 weeks suka kosa sheku nemo kare da akuya sheku kwance shi ku sake su duka in ya bi kan duka kare ne dan uwansu in ya bi akuya akuya ne dan uwansu shi shehu tautuki ya hazzaka ya miki ya ce an ta shehu islam wannan rana suka sa mai shehu da islam eh. ah. ba lamarin shehu sai allah wa sai allah eh. na'am na'am wa alaikum salam توحيد ربوبية أسماء وصفات أو توحيد عبادة by example eh wannan tambayan shi da malamin izala ya kamata ya tambaya because tawhidul uluhiyya tawhidul rububiyya tawhidul asma sifat tawhidin da wahab eh, muhammad ibn abdul wahabi ya ya deduce daga cikin ilimin tawhidi kaga masalan da muke samu a wayan ga firka firkan da suka bayyana ga sun kwaikwayi salafus salihin manyan magabata sai suka matse ma'anan wadansu bigger biga terms sai sa muke da problem kamar bid'a an matse ma'anan shi ne aka aje cewa abinda annabi bai yi ba in kai bid'a alhali ba haka yake ba don in ka ce mana kama abinda annabi bai yi ba bid'a ne ka kawo babban magana wo ka bambanta mana ka bambanta amma an kan generalize totality gaba daya ka ce duk abinda annabi bai yi ba bid'a ne ka ba mu matsala sosai fa that means yusuwa ganga duka bidiya ne dan na annabi ya wa su qur'ani compiled qur'ani bai kamata mu ba because annabi bai bar mana compiled qur'ani ba ya bar da qur'ani da cikin kawunan mu da zukatan mu Zamani sai na umar aka rubuta eh, abubakar ko aka rubuta ga su decoration masallacin ga duka sai mu bari because zamanin annabi bai ba and so on so she suka lobby kan wannan terms nan she suna kwale mutane da shi don me domin su samu su perpetuate suna su akidan nan don ba da wannan ba ba su nasara a ba su yawa shi sa dole su ce bid'a abinda annabi ba bid'a shirku kaza kaza an kace mutum ya taimake ka ce shirku nka yawa kai gaba dai suka karyata ma tasawuf duka kaf sufaye na bautan mutane sufaye na bautan waliyai kaza kaza kaza duka suka fafari wa'annan duka suka samu suka champion su har wannan wahabiyanci ya zauna farko ma salafiyanci ne salafiyanci ya faru da dan jima'a around 700 years bayan annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce ragowar almajiran eh, ahmad bin hanbal su suka kafa wani abin kira salafiyun ba su da malami suka zo kai suka doko ibn taymiya al karshen tarihi dai ne mai tsawo su suka zo suka mammatsa wa'annan so tawhidul uluhiyya wa tawhidin bautan Allah shine sallah azumi zakka haji tawhidul asma banda suna nakin Allah da Qur'ani ya gwada kaka yi sunan Allah ai shi ya iska cewa runtu bid'a menene menene nan because tawhidul asma ke da wasu fat ka gane ko sannan da tawhidul mai kuma uluhiyya Allah ɗaya ne ya kare sannan kuma idan ka shiga nasu in ka duba littafin shiga fatul majid kenan ko ni na daidai da karanta littattafan su seriously because karanta littattafan su kamar koma yes to amma an ka duba fatul majid eh, yana nunawa kamar ilimin Allah daban zakin shi daban jin Allah daban zatiyar daban su sun bambanta sifat da zati zat daban sifa daban an shekaru suka ce wai Allah na zaune kan al'arshi arraman al'arshi stawa Allah na bisa yana zaune kan al'arshi ka gane ko su irin nasu fahimtar ilahiyat ko uluhiyya kenan sufaye kuma ba haka suka fahimci ba sufaye sun fahimci Allah ne corrector yadda annabi ya present Allah cikin duniya at least mun gani ya yi mishi ko wallahu alam sùúrù pẹ̀lẹ́ yìí láti àwọn ìdílé rẹ̀ ó kò ní àlà ìlú ìjà tí màá ti fi àwọn ìdílé rẹ̀. ó sùmàtí musiyama minalẹ́yìn kó ilẹ̀lẹ́yìn ilẹ̀lẹ́yìn ai ilan nan ba lin nihaya ba ne wanga ila iya ne so a siyam ma'al ma'alaili haka mujahidi ya fassara shi in ka duba littafin alifkan fi ulumul qur'an na imamu suyuti kaga kaga feda and detail bayani kan ilan nan kawai ai ka san muna da ilalin nihaya kamar me zahabtu min baiti ila masjidi Eh, ko kuma ana zahibu ilal masjid zani masallaci ila ga nihaya ne mana bus stop na ne ila masallaci in ka biyo ni ka zo ka tada masallaci ila nihaya kenan sannan akwai ila maiya shi ba nihaya bane ka ce sirtu wal bahar eh, al bahari sirtu ilal bahari ai sirtu ma al bahari ina tafiya bakin rafi ka ce ina tafiya zuwa ga ruwa ko baya je zuwa ga ruwa kenan ina tafiya da ruwa ina tafiya ruwa na kusa da ni ka fahimci so wannan shine mai iya duka ilan da ya kawo maka matsala wai a cika azumi har zuwa dare she wasu suka fahimce shi a'a a cika azumi tare da dare dare na yi kalamu da baki wasu kuma suka fahimci kama a'a sai dare ya shiga surin bayan lishar tukuna ibu da baki ba da <laughs> ni dai ba da wuri na wuri ya mma ihe na jere na anyị mụ na gburu baki ya trust that eh ma kwe mba ni an ka soja di ka kai aka ka shiga polisi mana akwai dole ki shake ma kai soja ka kafta bayan baban ka je wani wuri kai ma ka karbi tarika ba komai ana yi alhamdulillah shehu ma da yawa suna son haka yara na da yawa ba na sa su ɗari ka ba an sa su hatta haska mu tambiya ina tura su je su yi ba ni bai musu hmm, bai musu i want them to feel the pains su san kamar ba abin wasa ba ba abin yara ba ne ka understand that me shi ka dan ji tausayi tausayi shi dan kane kaza kaza ka gane a tura shi wani wuri a ba shi wahala sosai ya san kamar neman Allah ba izi bane نعم Is there any justification or evidence supporting the was found again. Ah, on the course. Oh yeah, there are a lot of justifications. A lot of justifications. number one in an zo za a yi sallah wa gawa me ake faɗi a uzu billahi ta rajim ai fatiha in za mu mai wazifa mai muke fara karantawa fatiha muka kare mu yi salatin annabi muka karanta mai wazifa salatin fati muke karantawa ko ba haka bane cikin kabara na uku muna addu'a Allah ya shirye shi Allah masabitu bi qawli sabit la ilaha illallah ayi ayi cikin wazifa kuma la ilaha muke karanta mai ko ba haka bane bugu da ƙari mu muna karanta jawara kuma annabi ya mai shautu jani alkawari duk inda aka karanta jawara ya kai bakwai shi annabi ya zo ba ruwanmu da yardanka ba mu damu da yardanka ba wurin gina da dama ba ya trust and believe or freedom whatever no haka annabi ya ja mu shehu tijjani mun yadda in toto ba mu ba ruwanmu ka yarda ba ka yarda ba ko ina kake da tsarki kake da alwallah a kayan ɗari ka ba yadda baka ka karanta jawara wuri masassai ba don annabi ya zo inda ta kai bakwai so shi haka wata kana da at least spacious kana dan wuri mai dan yalwatacce haka kanan ashe sa ba mu wazifa cikin mota saboda ya matsi in kai wazifa cikin mota an ka kai jawara shi kai salati fati ashirin maimakon jawaran nan ka understand that don mota ya yi ne ya matsi bai bude ba ba ba space ana tafiya ana wazifa kai kai ta wazifa kana tafiya in kai ma'aikaci ne ta zai bitin ta. ka tasbanka ta san fula talatin ne sai alfata hamsin lalala dari ne to amma an ka kai wurin jauharan in jauharan kake son ka karanta sai ka bi duri ka zauna kakka ta tafiya kana karantawa kare da annabi annabi ta tafiya na binka no no su adam sashe ka bi duri ko da bayan stone wani ka zauna ko da bayan rufon wani ka zauna ko wani dan wuri dai mai dan sabta da ka trust kamar yana da cleanliness sai ka zauna ka karanta zuwa ka goma sha biyu sai ka shafa ka tashi ka ta kawo alama an tawo lufa sai kana ta tafiyan ka is okay an ayi jawaratul kamali ba a karanta shi a kai bakwai ka ce annan muhammad salawatu alaihi salamu ya zo wuri hakan annabi ya ga a shehu tijani mun yadda a rabu ba kai na annabi ba ko ba kai ka hana shi zuwa to shi mu ba ruwanmu da yardanka ba yardanka muke bukata ba Eh, kwarai da yawa haka suke yi eh, yanzu saboda mantuwa wasu kan manta shi sa an za fara shi a shi fi zani gaba yawa, don wasu daɗi kan kwashe su a kai ma wurin jawar hammance <laughs> na na shi ke don ko Allah ji tausayi Allah ya rufe asirin Allah ya kiyamu sirrin mu ya ba mu yawar da lafiya da albarka ya ba mu yawan rai da lafiya da albarka ya ba mu yawan rai da lafiya da albarka magabatan mu duka Allah ka ji kansu a ah, ubanni ubannin mu nan da na saba kirkire sunan su duka Allah ka san su kai musu gafara wasu kuma ubannin ban saba kiran sunan su ban san su ba amma Allah ka san su ka ji kansu ubannin mu duk inda suke kwance a ban kasan Allah ka musu gafara Allah ka musu gafara Allah ka musu jinkai Allah ka musu rama ka doki falalan azumi ka kai musu muna kuma roƙo muna kuma kara tunan sanda juna muna cikin kwana goma na ƙarshe jama'a kowa ya himma akwai gajiya amma a yi himma ai ka gani inda azumi ba bautan Allah bane ya kamata ka saba ya kamata ka saba ko ba haka ba don system mutum duka inda abu ya kai 14 days yana yi system ya saba system mutum duka jikinka inda ka kai 14 days kana yin abu to ka saba bai kamata ka sha wahalar shi ba amma ka gani lazezi muke cin biri lazezi yake ga samu sosai masallatu na ramewa safu ma da kariya cika an ga ka sha ruwa an yi taushi a yi kokari lazezi die hard to shi Allah ka ji tausayin mu Allah ka rufe asirin mu albarkar manzan Allah albarkar shi ta shakka fara albarkar shi Allah mu kan sirri الحمد لله رب العالمين صلوا على نبينا الكريم